Shin jama'an tambaye ku kuna buƙatar kallon fina-finai da waƙoƙi na Hausa kyauta a wayoyinku? Kwarai kuwa! To ayi kenan ya ku fito da wayoyinku.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 albishirinku fari ko ja to ni shudi nake so ku dai saurare ni nan kuna da gani abin da nake a wayata manhaja ta md films na sauke domin shege idanu idanuna wato sinki singin fina-finan hausa ne a ciki da yawa ga sunan iri-iri daban-daban launi-launi nau'i-nau'i amma akwai na barkwanci ta wata ma kaga tarayya ai kallo za ka yi ka cancare da ya kamata kai amma ba abun ba magana a ai kun dina na fina-finai da wakokin hausa zirya kodumo za ka yi iya kodumo ina gaya ma ta ka ce yau ba mace kenan in ka sauke manhajar ba ga zanen dai kuna ganin ta manhajar mg films ku kuma musu daga google play store kuma ku ta fama. alaji siyaku na gaya maka cewa kuka ba shi ne mafita a wannan al'amari ba addu'a in ka rike addu'a ta fi wannan kukan da kake alaji siyaku <laughs> alaji yiro ta ya zan dina kuka menene dalilin da zai sa in dina kuka babu dalilin da zai sa in dina shiga damuwa na rasa matata na rasa yata ban san a wani irin yanayi take ba a yanzu ban san wace irin rayuwa take ciki ba a yanzu